da zan rufe da su kamar haka abu na farko maganar shi wannan mawaƙin da aka tashi ana ta hayaniya a kanta shi dobido ɗin nan ku, eh dobido to an ce waƙan ma saɓani ake wai shin shi ya yi ta ko ba shi ya yi ta ba yawa kenan ainihin waƙan shi dobido ba shi ya ba wanda ya waƙa to shi wanda ya waƙa musulmi ne ba musulmi ba ne ko yawa to abinda na ce kun ga yanzu wa man ya kasu isman a tan? wanda ya aikata wani zunubi ko wani babban laifi sun mayar mu bihi bari'a sannan ka jefi wanda ba shi abin mafakadi ta malabuta nan wai saman mubina an fahimta to abu na farko da na faɗa na ce shi wannan mawaƙi yanzu dai ta tabbata cewa shi dobi doɗin ba shi waƙan ba wani da kake ƙasan shi ne ya yi waƙan shi laifinsa shi ne ba waƙar gudunmawa wajen tallata ta a shafinsa na tiwita. amma don allah mutanenmu da suka tashi hukunci wa suka yi hukunci ya yi waƙa eh shi suka yi mako to sai na ce abu na farko dama ba musulmi ba ne kuma hukuncin da yake lizimtar wanda yake musulmi ne dama bai lizimtar wanda ba musulmi ba dama na zuna kawo aya cikin suratul ma'ida wa idana ditum ila salati takhazuha huzwan dama ko kiran sallah suka ji an yi sukan iya riƙan kiran sallah izgili da abin wasa Allah ce zalika bi annahum qawmun sai na ci abu na biyu idan shi ba musulmi bane wanda ya wannan waka a ina suka samu masallaci shin da za su yi waƙar ne suka gina masallacin saboda waƙar ko in mm, mukama kaddara aya ko wanda za a hango shi a saman lashifika shi ne mawaƙin ku shi ya rera waƙa to saman lasifika da iri ya ta masallaci da aka hango shi masallacin gina shi suka yi saboda waƙar ko ko aro aka ba su gurin suka yi amfani da shi ba masallaci ba ne ku fili ne ku ita su bi ka ɗaura ta kai a akan katanga ta yi kama da masallaci so abu na uku a irin yankin da suke ana iya samu kaga famili gida ɗaya wasu na musulunci wasu na kishiyar musulunci ko ba a samu eh shi ma mawaƙin haka ce ko so kun ga in ana samun irin wannan a can baka iya ɗauko hukuncin ka ɗabbaka shi a nan a inda yake gabanka da bayanka wa walidin wa ma walida kuwa musulmi haka ne sana abu na hudu na ce shin waƙan nan da ya yi a ciki zagin sallah yake yi kalmar da ina ganin musulmi suka irkiya banda abin da suka gani na alamar cewa an shimfiɗa da duma an yi ruku'u ya kira alhamdulillah ko ya ɗuɗɗura wa sallar zagi ne eh an gane to tunda ko ba haka aka yi ba mu dawo tsakaninmu da Allah a nan arewa ana samun 'yan komedin da suna yin komedi da sallah ko ba a samu me sa al'ummanmu don ta toshe kofar wannan kafin su wa'annan su zo su yi 'yan komedin da ba ka sha ganin komedi ba a zo ga limami da komai an fara sallah wani ya zo ya bayyana gaban liman ya firgita shi ya fara karatu bai gama ba ya gudu ya bar sallah da ba ku sha ganin ana kwamidi da sallah ba anan. eh don girman Allah ya aka yi su 'yan kwamidi anan suke mai da sallah ta zama abin kwamidi suna musulmi al'ummar mu ta musulunci ba ta ɗauki irin wannan matakin a kanta ba yanzu idan su sun irin wannan suwa suka bude musu ko ba su yi haka sana abu na gaba bayan wannan 'yan fina-finan nan na faɗa suna ɗauko ayoyin ƙur'ani su saka su a cikin waƙa ko ba sa yi ya kai wannan abin bai zama abin magana ba ya kamata mu dinga jin tsoron Allah kada mu ɗauka cewa mutumin da bai tare da mu a addini lokacin da muke ganin yaya wani abu to lokacin ba shi ne ilaihi a daidai lokacin kuma wani zai yi irin nashi ko sama da nashi amma shi saboda yana musulmi sai a yi mai sai a kawar da kai sai a kyale shi babu abin da za a yi wala wannan yana daga cikin rashin adalci sannan na faɗa ɗazu na ce kulasa kun ga wayannan 'yan bid'an da muke magana na ce in kuna maganan ya zo ya yi maganan ya yi kamar sallah ne na ce tsakaninmu da Allah akwai musulman da addinin su ba shi bane kiɗa a masallaci ko babu eh? wasu dan Allah ba masallacin suke zuwa ba su yi tashiya kuma shine addinin su eh? ko ina a can ko ganga fa za a zo da ita masallaci fa a buga na ce da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa ɗariƙar ma tijjaniya da ƙadiriya ba su da wanda ba su da alaƙa da ganga na ce ahalin suna ne kaɗai Allah ya tsare su ba su da alaƙa da wa yanzu ba watan almuharram ya zo ba guraren da yin shi'a za su fito su guraren da sunan bakin cikin an kashe alimamu sai dala da ganga suke fita ko ba da ganga ba eh? to shi yasa nake to tunda al'umma ta gane haka na farko duk wani abu da yake da alaƙa da a ɗakko shi a yi ko da hausa fim da shi ne ko yanzu a cikin yan fim ɗin nan a akwai wanda daily trust ta yi fida da shi shi ne fi wanda a jiya fa ya zo ya waƙa wa zai baka bayan annabi ko ya hau wannan waƙan aka zo aka yi ta rigima har na ba da misali na ce yanzu akwai gurare a garuruwa a najeriya da kowa ya san an rasa ruwa suna buƙatar ruwa har yanzu lala idan an zo sallar ruwa an fita wajen gari wa ake roƙa ya ruwa Allah ko manzan Allah me yasa mutane in sun fita wajen gari lokacin da suka rasa ruwa ba za su roƙi annabi ba su ce annabi ya ba su ruwa saboda sun san ba aikin annabi ba ne bai iya kuma kasancewa cewa annabi ba zai iya ba wannan ba na ƙasa darajar manzan Allah ba ne da gaske ne suka an rasa ruwa ga hanyar da za ku yi ku nema abin a gurin mai shi a gurin sallar roƙon ruwa annabi yana da haƙƙi na a yi masa ɗa'a a yi sallar yadda ya karantar sai a nemi ruwan gurin mai shi shi sai ya bayar to sai ya zo ya waƙawa zai baka bayan annabi shi ne fa ya zo kuma ya caccaki wancan ya ce sun yi wasa da addini yanzu suna nan suna ɗauko hotunan shi da bidiyon shi a wasu gurare da ya fina-finai suna haɗa suna cawai kaji wannan irin wannan wai shine mai kishin addini wai irin wannan wai shine wa to tun da an fahimci haka duk abin da yake sha'ar ne na addininmu na ce wani wani da zai turo mu ya ce wai Allah ya tsine mai albarka tun da ya ɗauko wani abu na addini ya wasa ne na ce daga nan daga yanzu ku ci gaba da tsinewa ko mawaƙi ne ko ga ya ɗauko ayar ƙur'ani ya saka a waƙa ku tsine mai albarka in wata halatta ka cokal dan Allah ku duba ku ga yadda ake wasa da sunan manzon Allah a waka wani wallahi in yazo yana wa annabi waka zaka dauka wata budurwa yake wa waka kuma ka ce mai ba daidai bane ya ce maka makin annabi ne ba ka ake ba to ba na daga cikin bala'i akwai waɗannan yan bidan saboda haka mu ahlus sunna kowa ya san addinin mu bai da alaka da rawa da kiɗa in za mu yi waƙa mukan yi ta ne irin yadda annabi sahabbai suka yi a gaban shi a zo a yi waƙa mutane su amsa bawa ba kiɗa sai yan amshi kawai kuma alhamdulillah akwai su a cikin ahlus sunna amma mutane da yake sharholiya suke su in aka yi waƙar da amshi ne kaɗai babu kiɗa a ciki don allah mutane na santa sai tashiya in ya kana so mutane su buto dole fasi an hada da tashiya sannan mutane za su yi to wannan shine sakon mu na farko gaba ɗaya musulmi su rufe wannan kofar kuma daga nan duk abin da kuka fahimci wannan kayan na aro ne ba naku bane to kuma yawa da kaya masu shi ku rike naku shikenan kawai abu na biyu wannan shine na ƙarshe sai maganan halin da ake ciki a yanzu akwai wani da na ji yana magana cewa siyasar najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba saboda ana siyasar kuɗi sai na ce maganarsa ta wani ɓangare haka ne ta wani ɓangare kuma ba haka ba ne shugaban da yake ya tafi kafin wannan dukkan halaccin da ya kamata talaka ya mai a najeriya an mai shi ne shugaban da ya zo bayan mutane su fita su amfani da enajinsu wajen zaben shi lokacin da ya nuna yana da buƙatar kuɗi ba zai iya kaiwa ba sai da kuɗi don Allah shi ya ba su kuɗi ko su suka ba shi kuɗi eh? amma don girman Allah da ya zo akwai sakamako billahi la ilaha illa wancan shugaban da ya tafi cikin abin da na yi kyautata zato ka san akwai soyayyar da zaka so mutum Allah ya jarrabe ka da shi ya maka azaba da shi a shekara takwas da yana shugabanci dan girman Allah ku faɗa mana mai talaka ya benefitin a shekara takwas kafin ya tafi babban mushkilar mu duk lokacin da aka ɗauko wani abu aka ce za a yi a ƙasa in aka ce abin wasu ɓarayi ne ke sacewa za a karya ɓarayi to shi talaka saboda ki dahumi ne wawa ne kullum goyon bayan abin yake ayi saboda za a karyawa barayi bai san ko shi ne farkon wanda zai fara karyewa ba inda mutane ya kamata su gane wannan subsidin ba shi da amfani tun shi shugaban nan yana kai daga ran da aka ce an cire subsidi na kalanzir a shekara takwas da yi shi ne fi wanda kafin ya tafi lokacin da yana neman kujera in ya zo kamfan yake wa mutane kuka yana cewa idan talaka isi ya mai a kaza an cuci mutane don girman Allah da ya zo sono ya ƙara kuɗin mai kafin ya tafi eh wallahi allazi la ilaha illa huwa ya cuci mutane kuma ya zalunci mutane kuma na rantsi da Allah al'ummar da ta mai irin wannan yadda ta bashi amana yanzu ba ya sauka ba ya yi shekara takwas ya jira kuma mai zai faru da shi sannan ya jira kuma sai an hada a gaban Allah maganan ya ba mutanen mutanenmu mukami ya yi ƙoƙari amma ba yadda za ka yi kana magidanci a gida kai ne ga matar ga 'ya'ya wai kawai abin da za ka yi shi ne bari in baki kuɗin cefane ta yi abincin ba ta yi ba ohu ‘ya'yanka sun ci abinci ba su ci ba ohu kai da cin da ka daga ka bayar kai ka sauke naka wa tsakani da Allah in an samu haka akwai shugabanci na gida mai kyau to abin da fa aka yi fa a shekara takwas ɗin da aka yi kenan to da a shekara takwas da ya yi shi wancan da ita fi shi dai matsalar rayuwa ya riga ya kai level ɗin da kowane irin hali Najeriya za ta shiga na matsalar rayuwa kun san shi ba zai shiga ba ba haka bane to ya riga yayi ya tafi a shekara takwas da yi idan akwai wani abu da talaka ya amfana da shi a mulkinsa to wani ya fito ya faɗa mana cewa ga abin da aka amfana da shi daga ran da aka cire subsidin kalanzar tun daga ranar ya fi ƙarfin talaka sai dai ka amfani da gawayi don girman Allah ya tausaya wa talaka kafin a cire subsidi a kalanzar dama kalanzar asali dan Allah masu kuɗi ne ke amfani da shi ko talakawa amma a abin da ya san cewa talaka ne ke amfana da shi haka ya zo ya cire subsidin shi kafin ya bar gwamnati yanzu an waye gari babu talakan da ke amfani da kalanzir a gurin girki to sai kuma aka zo sai su wa'annan suka ce inda suka dora inda suka tsaya nan za a yi mai Allah ka ji kamalan albani abun mamaki ashe malam albani ya wa'annan maganganun yau rasuwar malam albani shekara nawa goma sha nawa kai ya fi tara ko 2014 ta yawan shekara tara ya riga ya yi magana cewa billahi lazi la'ilaha ilaha illa wa dama daga ran da aka cire tallafi na mai a ƙasa wallahi sai an shiga bala'in rayuwar da mutane ba su taɓa gani ba to yanzu da ake maganan mai naira 600 shida da wani abu karfa mutane su ɗauka cewa wai iya ƙarin fa ya tsaya nan ne fa wallahi tallahi gobe jibi akwai wanda ka din daga naira 600 da wani abu sai a ce maka ya tafi 700 daga naira ɗari bakwai sai a ce ya tafi ɗari takwas eh, yadda dai dala kaga tana tashi babu kontrol, shi ma haka man fetur zai ci gaba da wa to inda ana cewa mutane ai barayi ne wasu ke cinye kuɗin subsidin bai da amfani gare ku yan tsiraru ne to yanzu kun gane cewa yan tsirarin da ke kwashewa ni da kai duk muna cikin tsirarin ashe kuma na rantsi da Allah gara su dawo da shi su bashi yadda yake da mutane su ci gaba da masu ɗiba kuɗin su ci gaba da amfana a bar mutane a level ɗin rayuwar da suke saboda yanzu in kuka kalli halin da ƙasar nan ta ɗauka yanzu yana nuna maka yanzu cewa duk wani yaro wanda yake dan talaka ne wanda bai riga ya yi karatu a jami'a ba ya gama da high institution tun daga fori wallahi yanayi yana nuna maka cewa da wuya dan kai iya karatu a wannan makarantun yanzu eh? primary da secondary to dubu ɗari to unity school dubu nawa to to sai ku dawo ku duba ku gani dan Allah da suke ake ta ƙare-ƙaren nan farashin kaya yana hawa na faɗa shekaran jiya a gurin karatu na ce man masallaci ne muke siya kafin a ƙarin nan jarka guda biyu naira dubu goma sha uku amma ne sai mun tura da kusan naira dubu arba'in ake iya siyo jarka biyu nan masallacin ai na samu labari yanzu akwai ranakun da ba kowace rana karatu ke yiwa ba a cikin masu gudanar da karatu me ya janyo saboda tsadan mai man fetur ya sa yanayin da aka saba ana iya gudanar da karatu kowace rana yanzu ba kowace rana ba ce karatun zai to yana rantse muku da girman Allah aka ci gaba da tafiya haka wallahi akwai matsala matsalar kuma da muke faɗa wa shugabanni ita ce kamar mata da miji ne suna kawo ƙara gurinka kana shugaba lokacin da ka fahimci mijin yana da matsala matar tana da matsala to in ka faɗawa matar ta gyara abin da ya lizumce ta dawo ka wa mijin ya gyara abin da ke shi a matsayinsa na shugaba amma wallahi muddin ka ci gaba da danne ta ita ta ci gaba da wa mijin biyayya shi kuma mijin ya ci gaba da zaluntar ta na rantsi da Allah akwai lokacin da ko ka faɗa mata ba za ta ji ba to yanayin ƙasar nan yadda al'amura suka ɗauki zafi to akwai fa buƙatar da shugabanni musamman malaman addini malaman addini musamman wanda suka kyautata zato ga wasu yanzu da ake maganan nan su gwamnoni da yake kowane gwamna ƙarin cire subsidy din zai sa ya samu kuɗin shigar da za a turo masa a jashi dan Allah a gwamnonin da muke da su guda talatin da wani abu a Najeriya wani gwamna ne dan Allah kuka ji ya fito ya yi magana ya ce bai goyon bayan cire subsidy nan dan Allah waye alaysa minkum rajulun rashid dan Allah cikin ku ba wani mutum shirye da ya san girman Allah da zai tausaya wa mutane halin da suke ciki eh? lokacin da za a canja kuɗi da yake abin akwai maslaha su lokacin dan Allah sun fito sun yaƙi abin ko ba su ba to kiran da muke zuwa ga malaman addini saboda in ka zo ka ce zanga-zanga a addinin ku haramun ne to sai kuma ka duba ka gani ƙasa ce da kuke rayuwa ba ku kaɗai ba ne a wasu abin da ya lizimci addinin ka shi ya lizimce su bai lizimce su ba sannan halin da ake ciki yanzu kwanaki da aka yi zanga-zanga na insas nan kun san lokacin da ba don Allah ya kiyaye ba tun a lokacin aka so a wargaza ƙasar da aka ɗibo zanga-zangar daga kudanci da aka nemi arewaci su ba da haɗin kai rashin ba da haɗin kai daga arewa shi ya sa najeriya ba ta wargaje ba to in aka ci gaba da tafiya haka malamai in lokaci ya ku fito ku ce a zaɓuwa ne sannan al'umma tana ɗanɗanar bala'i sannan kuma kowa ya ja bakinsa ya shiru ba kwa iya fitowa ku faɗa mu waɗanda kuka ce su zaɓa saboda kyautata musu zato ku yi magana na rantse da girman Allah sai an kai lokacin da ba za ku faɗa ma mutane su saurare ku ba don mutane ba su da siƙa da ku ba su da aminci da wa da ku saboda haka yanzu kowa yana ji a jikinsa malamai su fito su faɗa abin da ya kamata su faɗa akan wannan matsalar mutane fa wallahi an shiga cikin fi halin haula'i kamar yadda bahaushe ke ta dan yace haula'i to an fa shiga matsala fa wanda mu wannan shine kiran mu a wannan bangaren shi kuma Allah madaukakin sarki ya samu dace wa hadal alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu